17 ga watan Rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1434 daidai da 27 ga watan Mai shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin Tariqul Janna fi takhrij ahadith al-bughya na Abu Abdurrahman aldosowi Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi. Wannan marubucin littafin kamar yadda bayanai suka gabata cikakken sunan shi Ismail Buna Akibo Buna Ahmad Jibril. Allah maɗaukin sarki ya kyautata rayuwan shi kamar da ya kyautata ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in ba manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin babi na farko da yake magana a kan ikhlasi a duk lokacin da mutum ya ta sama aiki kowane irin aiki ne muddin babu ikhlasi a ciki ba zai nasara ba ko da a zangon farko mutum ya ga da nasara to za a irin abin nan ne da ake ce ma ita karya fure take ba ta yaya ko da mutum ya mutu a wannan gidan duniya Allah ya mai cikawa bai kunyata ba harkan shi bai lalace ba to yana zuwa lahira zai haɗu da fallasa Allah ya kiyaye mu da fallasan duniya da lahira shi yasa Allah madaukin sarki baya son shirka baya son riya baya son sum'a duk mutumin da yake aiki don ɗayan waɗannan to ya tuba tun kafin a kulle mai kofan tuba ma'ana ya mutu aikin da za ka yi komin ƙanƙantan shi komin yawan shi yi ƙoƙari ka yi shi don Allah kuma ka nufi Allah da wannan aikin in Allah ya sa albarka a cikin aikinka to alheran duniya da lahira za su bi ka Allah ya datar da mu qala rahimahullah marubucin littafi malam usman ɗan abibakar Allah ya ƙara mashi yarda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama iyyakum wa shirkal asgar. annabi ya ce ka da shirka ƙarama. ƙalu ya rasulallah sai sabai suka ce ya manzan Allah ma shirkul asgar mecece kuma shirka ƙarama Kala sai annabi ya ce arriya ita ce riya ya ƙulullahu ta'ala yau mai jazil ibad bi a'malihim Allah maɗaukin sarki zai yi jawabi a ranan da zai saka wa bayi ayyukan da suka yi jawabin da Allah zai yi ko cewa zai izhabu ila alladhina kuntum tura'unahum bi a'malikum ku tafi wajen waɗanda kuka kasance kuna nuna masu ayyukanku su gani su yaba su gani su ji daɗi su gani ku samu amfani shi yasa ke ce ma riya riya minar ru'uya mutum yana yi domin ido ya gani amma sum'a kuwa shine mutum ya abu domin kunni ya ji labari shine ko mutumin da zai zama malami ne da yake karantar da al'umma Allah madaukin sarki ya mai fasaha sai ya zama wai yana wannan karatu ne don mutane su ji wannan zalaka da fasaha da azanci da Allah madaukin sarki ya mai domin ya burge su to in ya zama yana da wannan to yana sum'a kenan haka da mutumin da yake yin aikin domin a gani ganin ido ka zo kana sallah sai ka raka makalkale hannu kana yin yadda shari'a ta ce kana kankanewa sosai domin a cewa na ya iya sallah to wanda yake wannan shi kuma riya yake haka wanda zai zo yana karatun alkur'ani domin ya burge mutane wannan shi ma sum'a yake yi domin aiki ne da za a ji ko a gani a yaba ko a kushe duk wanda ya ɗaya daga cikin waɗannan domin burge jama'a to wannan mutum ya shiga uku ya lalace sa ake duk aikin da mutum zai yi to yi aiki don Allah kawai jama'a mun gane wannan da kyau ko in aiki bai zama don Allah ba to akwai hadari a ciki yasa duk mutum in zai abu kawai nemi dacewa Allah ka datar da mu to bari ku ci mutum ya kare aikin a nan gidan duniya diyariya ya kare ta hanyar riya to ya je lahira a ranar da ake sakamako kuna ganiya a ranar da za a saka mu kowa yanzu ga shiga Allah sun haɗu ciɗar to yaya zai faru me zai biyo ba yanzu sa madaukin sarki sai ce izhabu ku tafi ilal ladina kuntum tura'unahum bi a'malikum wajen waɗanda ko kasance kuna nuna masa ayyukan ba dai kayi aikin don wani ya gani ya yaba ba don wani ya ji ya yaba a ce kai ka iya kafi kowa to je ka famburu ku duba ku ga hal tajiduna indahum jaza'an shin akwai wani sakamako da su za su iya maku akwai abin arziki da suka tsorota a hannunsu da za su yi amfanar da ku yanzu wannan kadai a ce shi ne za a yi a ranar tashin alkiyama ya shiga uku Ma'ana Allah ya kakkaɗe hannun shi kaf ya tunkuɗa su su je can wajen waɗanda suke son su gani su yaba ko su je su yaban su je su ƙarata jama'a a cikin nan akwai haɗari gadin mai hankali da tunani da hangen nesa in ya san yana da wannan ɗabi'ar ya kamata ya tuba Allah ya kiyaye wannan hadisi hadisi ne na shida a cikin wannan littafi wanda rawahu Ahmad wal Baihaqi wa Tabarani al-Imam Ahmad da Baihaqi da Tabarani suka ruwaito shi Malam Akibo yake cewa qultu hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu Ahmad al-Imam Ahmad ya fitar da shi a mujalladi na biyar shafi na 429 shafi na 428 zuwa 429 wa rijalu isnadihi kulluhum thiqat mala yace mazajen da suka ruwaito wannan hadisi dukkaninsu amintattu ne rijalu shaykhaini mazajen da ke ruwaitan hadithan bukhari da muslim وجود المنذري إسناده في الترغيب tarhib al'imamul munziri ya kyautata isnadin wannan hadithi a cikin littafin shi mai suna a targhib wa tarhib a jiz'in farko shafi na sha shida faƙala rawahu ahmad bi isnadin jayyidin ya ce al'imamu ahmad ya fitar da shi da isnadi kyakkyawa wa akhrajahu al-baihaqi har ila yau banda wannan ruwayan da mun gama karantawa al'imam al-bayhaqi ya fitar da shi a lamba hadisi na 6,831 fi sha'abul iman ƙala ce a khabarana ali ibn ahmad ibn abdan a khabarana ahmad ibn ubaid ibn sharikin حدثنا ibn abi maryam أخبرنا أبو الزناد حدثني أمر بن أبي أمر an asim bunu umar bunu qatada an mahmud bunu labidin alhadis ya kawo wannan hadisin mun riga mala ya gawa mana takharijin hadisi hadisi ya inganta tunan ya kawo mana wata hanya ce a cikin sha'abul iman daga al-imam al kaji isnadinta kulluhum thiqat mala ce dukkanin mazajen da ke cikin wannan isnadi amintattu ne illa Ahmad bin Ubaid bin Sharikin sai Ahmad ɗan Ubaidillah ɗan Sharik haza ya ce falam a arifhu ya ce shi bai san wannan mutum ba waka za a kharajahu tabarani haka al'imamu tabarani ya fitar da wannan hadisi filkabir a cikin mu'jamul kabir a lamba hadis na ɗaya, min tariƙin Mahmud bin Labidin ta hanyar Mahmud ɗan Labid an Rafi bin Khadij daga Rafi ɗan Khadij Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda. Wafi sanadihi a cikin wannan isnadin na tabarani akwai Abdullahi bin Shabib wa huwa da'ifun jiddan. Akwai wani abdullahi ɗan shabib mutum ne mai rauni ƙwarai wala allahu wa hima? mala ce ba mamaki shine bimauce farawal hadis an mahmud sai ya hadisin daga mahmud ɗan labid an rafi'in li'annal jama'a rawahu an mahmud an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to jama'a kun ga hadisan ko hadisin an rawaito shi ta hanya uku al'imam ahmad ya fitar da shi bai haƙi ya fitar da shi tabarani ya fitar da shi malin yi mana magana a kan hanyoyi duka uku na farko ya kawo hanyar al'imamu ahmad ya ce dukkanin mazajen amintattu ne mazajen da ke ruwaitan hadithan bukhari da muslim ne kuma ya ce alhafizul munziri a cikin littafin targib watar tarhib ya ce wannan isnadi jayyadi ne sai ya ɗauko mana ruwayan bai haƙi ya bayyana mana illan wannan ruwayan ya ɗauko mana ruwayan tabarani ita kuma ya bayyana mana cewa akwai wani a ciki malamai sun ce shi ɗin nan da'ifin jiddin sai mala ya ce wa qad sahaha al-haditha al-albani fi silsilat al-ahadith sahiha albani ya inganta wannan hadisi a cikin littafin shi mai suna silsila sahiha a lamban hadisi na ɗari tara da hamsin da ɗaya da lamban hadisi na a jiz'i na biyu shafi na ɗari shida da talatin da biyu. Fa'idatun Malai ce ga wani fa'ida, ikhtilifa fi suhubati Mahmud bin Labid, malamai sun yi saɓani wai shin wannan Mahmud ɗan Labid wai sahabi ne? Fadha haba jama'atun ila annahu tabi'i. sai wasu daga cikin jama'a sai suka tafi akan cewa kai tabi'i ne وذهب البخاري وابن حبان إلى أن suhuba صحبة سياق sami Al'imamul-Bukhari da ibn Hibban suka ce a'a Muhammad dan Labid wannan sahabi ne wa bihi qala ibn Hajar fatawan bukhari ita ce ibn Hajarin ya tabbatar sai malam ismail al'akibo ya ce wa huwal in sha Allah wannan maganan cewa sahabi ne ta wannan magana ita ta fi kusa da daidai hadisi dai hadisi ne sahihi duk cewa akwai hanyoyin da aka ruwaito hadisin hanyoyin na ɗauke da wasu tangarɗa amma bai cutar da nagartan hadisin ba Allah ya sa mu dace qala al-musannif rahimahullah malam usman ɗan abi bakarin allah ya ji ƙanshi ya ce ƙalar sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce man samma'a samma allahu bihi duk wanda yake aiki don aji shi cewa ya iya ya ƙware ya goge ba wanda ya kai shi ya fi kowa kowa bai cin mai ba to Allah zai sa a ji E, ya ƙwarin ko bai ƙware ba an yaba ko ba a yaba ba to aikin shi anan ya ƙare wa man yura'i lahu bihi duk wanda yake aiki dan a gani to Allah zai sa a gani kuma shi ke nan iyakan alherin da zai samu an gani ɗin to ka kenan din mai sum'a an ji din mai riya an gani iyakan alherin ya ƙare an ji an gani wannan hadisi shine hadisi na bakwai a cikin jerin giyan hadisan wannan littafi kuma hadisin rawahul bukhari wa muslim wa tirmidhi al bukhari da muslim da tirmidhi su suka ruwaito shi qultu malam isma'il dan akibo yace hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi a lamba hadisi na 6499 fi riqaq a kitabun riqaq babur riya wa sum'a min hadisu jundab radiyallahu anhu wa muslimun muslim ya fitar da wannan hadisi a lamba na 2987 fi zuhud war riqa babu man asharaka fi amalihi ghayra Allah a ƙarƙashin babin da ke bayani akan mutumin da ya haɗa wani da Allah cikin aiki min hadisi abdullahi bin abbasin radiyallahu anhuma wa tirmidhi tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a lamba na dubu ɗaya da da casa'in bakwai fin nikah a littafin da ke bayani akan aure babu ma ja a fil walima a ƙarƙashin babin da ke bayani akan walima من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفي سنده عنده زياد بن عبد الله أرواي ترمذي أسناد أكوي ونمي سونا زياد بن عبد الله وفيه ضعف أتكينش أكوي روني kun gano wannan da kyau ko to idan hadisi ya zama irin wannan kaga bukhari da muslim sun ruwaito sai ga wani mutumin da aka ce fihi da'afun hadisin wannan sai ya zama hasanun ligairihi so da ba da ifi ba ne yana da wani alama da suffa ne na rauni kuna fahimtar wannan da kyau ko amma an tashi magana dole malamai za su ce mina du'afa amma hadisin yana da mutaba'a <laughs> yana da mushahada ina fata bu gano wannan da kyau Allah madauke sarki ya sa mu dace idan mutum bai fahimci wannan ilimin ba kawai ya je karanta abubuwan da malamai suke faɗi kuma bai da ƙwarewa a cikin harkar sai ya zo ya ba da dariya yana maganganu mutane na mai tsaki ƙwala fit aka faɗi a cikin littafin ta tahzib saduqun mutumin kirki ne sabtun kuma mutum ne tabbatacce fil maghazi sabtun fil maghazi wa fi ahadisihi an ghair bun ishaq lane ƙwararren malami ne dangane da abin da ya shafi magazi in har yayo ruwaya ba ta hanyar ibn ishaq ba to ruwayan shi akwai rauni kun gano wannan da kyau ku amma in ba ta hanyar ibn in ta hanyar ibn ishaq ne to babu wannan matsalar duk waɗannan abubuwan sai an ji an tantake an tantance ma malamai domin su san irin abubuwan da suke faɗa in ba haka ba sai mutum ya zo yana faɗin abu yara da mata suna ganin shi a shirme wa akhrajahu ahmad al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnadin shi lamba na 2474 wa fi sanadihi bukair bin abdul aziz a isnadin shar ila yau akwai bukair dan abdul aziz fihi lin mala yace a cikin shi akwai wannan mutumin layyinul hadis haka za ku ji suna cewa fihi lin akwai rauni a jikin shi wa ibn abi shayba ibn abi shayba ma ya ruwaito wannan fil musannaf a kitabul musannaf a lamba na 3500 a lamba na 3500 lamba na 35291 wa tariqihi da'ifun aidan da da'afi muhammad ibn abi laila wa atiyatul ufi yanzu kun ga nan bayan da aka kawo ruwayan bukhari da muslim ko ga wasu da suka ruwaito hadisin sai ya zama akwai rauni a hanyar ruwayansu kenan wannan raunin sai ya raunata hadisin bukhari da muslim ba zai raunata shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau kai ne ka je ka sai wannan littafin sai kai sa'a daga hannun kamfani ka siya sai wancan malamin shi kuma sai je siya iri ɗaya shi kuma sai rashin sa'a hannun ɓarawo ya siya to sai a kama wani aka ce ya sai kayan sata kai ma sai a ganka da irin shi kenan kai ma na kayan satan ne jama'a mun gano wannan da kyau hadisi ɗaya ne amma ya mabambanta sai aka samu hanya ɗaya daga cikin hanyoyin na da illa ko biyu ko uku amma ga hanya kwa ɗaya ko biyu su waɗannan hanyoyin ba su da matsala in mutum ya kawo waɗancan da ba su inganta ba sai a ce ya aje su kawo waɗanda suka inganta sai aka dubi waɗanda ba su inganta ba sai a ga raunin bai ta ya karya ba to gaba ɗaya sai waɗannan da suka inganta sai su hassana waɗancan sai waɗancan zama Hassanun ne bil majamo ko hasanun lagari kuna fahimtar wannan da kyau ko muddar raunin ba ba Allah ya sa mu dace mala ce wal yi haza su aidan shi wannan ofi ɗin yana ta wa kada an ana hakika kuma yayi an ana shine ce an wani annawan da sauransu wa iza qala an abi sa'idin duk sanda ya ruwaito hadisi ya ce daga abu sa'idin mala yace ce fa qasduhu al kalbi wa huwa da'ifun ittifaqan shi kanshi wannan kalbi din abu sa'id al kalbi shi ma mutum ne mai rauni Da masu masu yin tadlisanci suna kauda masu rauni ne haka ne sai siffanta shi da siffan da ba san shi da shi ba an saba jin abu sa'id al kalbi in ya ce abu sa'id alkalib ya karantar da shi kowa ya san mai rauni ne ba zai karba ba sai ce an abi sa'idin sai shiru ba zai faɗa kalibin ba shi ne abin da ake cewa tadlisu shiyoh kun gano wannan da kyau ku shi ne cewa ma a ta mudallisan nau'ani al'awwalu iskatu shekhi wa an yankula amman fauƙahu bi an wa an والثاني lakin يسقطه yasib awsafahu bima bihi la yan'arif kun gano wannan sai siffanta malamin da siffan da ba shi ya shahara ba ba da wannan siffan ya fice ba Allah ya kiyaye wa kadha tabarani fil kabir haka al imam tabarani ya tadda hadisi a cikin mu'jamul kabir alamba na 12271 min tariqi bishr bin musa wa abi zur'a ad-dimashqi bi nafsi tariqi muslim ta hanyar keke da keke da muslim ya ruwaito nashi ruwayan wa akhrajahu aidan fil awsat har ila ya fitar da wannan hadisi a mu'jamul awsat a juz'i na uku shafi na ɗari biyu da sha da goma daidai yanzu kun ga duk wannan ruwayoyin kenan mun fa'idanci da cewa ruwayan bukhari da muslim da tabarani waɗannan ruwayoyi ingantattu ne ba su da matsala amma sauran ruwayoyi to su ne suke ɗan matsala kun san hikima a matsayinka na ɗalibin ilimi ka san wannan shine a lokacin da tattaunawa ya tashi sai ka faɗa hadisin sai wani ce ai hadisin bai inganta ba saboda a isnadin akwai wane da wane da wane magana kai tsaye sai ka ce to wannan ruwayan da kake kokarin raunatawa ruwayan wane ne sai ce ai ruwayan wane ne sai ka ce ita ke da rauni ni ko na kawo maka ruwayan tabarani ne mun gano wannan da kyau ku wanda al'imamu tabarani ya ruwaito wannan hadisi mazajen mazajen muslim ne wanda shi kanshi muslim ya ruwaito hadisin al'imamu bukhari ma ya ruwaito hadisin dukkaninsu da isnadi ingantattu kai kuma kana kawo ruwayan wane ne wanda ruwayan dama ai bata tabbata ba kuma hadisin ya tabbata sakamakon ruwayan waɗancan jama'a kun fahimci wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace amma muddi ya kasance an zo ana yin harkan da gaugawa wai an kosa a karance hadisin a sauka ai dai hadisan ba su wuce ɗari da wani abu ba za mu iya karance su lokaci ɗaya mu sauka wannan ba shi ne abin da muke nema ɗaliban su sani ba abin da muke so shine su san yanda ake shiga duniyan binciken hadisi hadisi ɗaya ne in kai ne sai ka ce cin da bukhari da muslim sun ruwaito ya isa a'a bai isa ba sai ka shiga duniya ka binciko shin wane da wane sun ruwaito eh sai ka bincika ya yaya inganta ko bai inganta ba kun ga wannan karatun zai taimaka mana a cikin karatunmu na mustala don ku san ya ake aikin kuma zai maka maganin wanda in ka kawo hadisi sai zai sai ce wai ai wane ne ya ruwaito shi kuma ai bai inganta ba sai ka ce ruwayan wane jama'a mun gano wannan da kyau duk inda hadisin ya je yana na cewa hadisin wane shi kaɗai ya ruwaito shi a bai tabbatar da wannan ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah madaukin sarki ya ce ana agna shiraka an shirki Allah madaukin sarki ya ce shi Allah da kanshi shine mawadaci ko mafi wadata daga duk wasu da ake tara shi da su mana in ka ɗauko Allah ka yi aikin da yake so sai ka haɗa Allah da wani yanzu a wajen ka wani shariki ne na Allah Allah shariki ne na wani to wannan kamfanin na shirka da ka sa Allah a ciki to cikinsu gaba ɗaya Allah maɗaukin sarki ya wadata bai bukatansu Allah bai bukatanka Allah bai buƙatan aikin naka jama'a kun gani yanzu shiraka da aka samu Allah madawakin sarki Allah madawakin sarki ya wadata daga wannan shirkan nasu kun ji na farko na biyu kuma shi aikin da ake shirkan Allah madawakin sarki ya wadata baya san wannan aikin nasu bai san shiraka bai san mai shirkan bai san aikin abin da nake son ku gane kenan shine ana agna shiraka ana shirki man amila amalan mutumin da duk ya kuskure ya aikata aiki ko komin kankantan aikin mun yawan aikin asharaka fihi ma'i gairi ya haɗa ni ni da wani a cikin aikin taraktuhu wa shirkahu Allah ce shi da aikin da shirkan duk yi watsi da su bai su shi sa Allah bai san shirki. Allah bai san shirka mai shirka shi sanda kake aiki ake cewa ya ne ba kyau ka bari in ba ka bari ba kana sa kanka cikin duniyan waɗanda Allah bai san su kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace wannan hadisi ne na takwas daga cikin jeren giyan hadisan cikin wannan littafi wanda al-Imam Muslim ne ya ruwaito shi na ce hadisun sahihun Malam Ismail ɗan Akibo ya ce wannan hadisi ne ingantacce. Akhrajahu Muslim, al'imam Muslim ya fitar da hadisin a lamba na 2,985 fi zuhudi a kitabu zuhud babu tahrimur riya a karkashin babin da ke bayani akan riya haramun ci. Wa Ibn Maja, Ibn Maja ma ya da wannan hadisi a lamba na 4,202 fi zuhudi a kitabu zuhud babin riya wa sum'a a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan riya da sum'a wa tabarani fil ausad al'imamu tabarani ya fitar da shi a mu'ujam ausad a lamba na 6,529 kulluhun min min tarikin dukkaninsu ta hanya ɗaya ne an al'ala bun abdurrahman an abihi an abi huraira mala ya ce min turukin ta hanyoyi duka sun tike zuwa ga ala wa aka ho ibn hibban ibn hibban ya fitar da wannan hadisi a lamba na 7345 wa tirmidhi tirmidhi ya fitar da shi a lamba na 3154 fi tafsir a kitabu tafsir wa tsabaraniyu fil kabir haka al'imamu tabarani ya fitar da wannan hadisi a mu'ujamul kabir a lamba na 778 wa ahmad al'imamu ahmad ya fitar da hadisin a lamba na 15876 bilafzin da lafazin iza jama'allahun nasa yau malkiyama sanda Allah zai tattara mutane a ranar tashin alkiyama liyomin larai ba fihi domin wani yini wanda babu tambaba da kokonto a cikin shi na nada munadin sai wani ne shela ya shela man kana ashraka fi amalin amilahu lillahi ahadan duk wanda ya san ya taɓa wani aikin da ya haɗa Allah da wani falyatlib thawabahu min indi la, to ya tafi wajen wani nan da ba Allah bai nemi lada fa inna Allah agna shuraka'i an shirki domin Allah ya wadata da shirkan mushrikai sai ka sayin da ka yi rawahu kulluhum min tariq an ziyad bin maina an abi sa'adin ibn abi fudala Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kun ga wannan yana bayyana mana hadarin riya kuma an ce shirka ce Haɗari mafi girma shine sai mutum ya tsinci kanshi a lahira sai Allah maɗaukin sarki ya ce je ta yanda zai ba abin da ya kai wannan hadari a duk duniya ka samu kanka a wannan wajen Allah maɗaukin sarki ce to ka samu kanka mafita ban tunanin ko ɗan adam yana da mafita da zai iya samu kanshi in ba wuta ba Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu ya karba ayyukanmu ya kiyaye mu daga riya da sum'a subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum